يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مدفاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu ina gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya tara mu a wannan farfajiya ta masallacin juma'an da ke Malami a nan cikin garin kaduna a arewacin najeriya a wannan safiya ta talata sha ɗaya ga watan ramadan bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ake daidaitawa da takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a kalandar bature kamar yadda aka gabatar maudu'in da aka nemi a yi magana kan shi shi ne imani to kuma kasancewar imani fage ne mai faɗi yana da ɓangarori daban-daban to zan takaita bayanai ko nasiha ko abin da zan gabatar zuwa ga ma'anar imani falalar imani siffofin masu imani da kuma abubuwan da ke kara imani a ƙarshe ina fatan idan mun kammala ya zamanto matashiya gare mu musamman ma dangane da yadda ya kamata mu kiyaye imani mu ga mun haɓaka shi mun inganta shi kuma mun ƙara shi tunda duk abin da mutum yake da shi idan ya rasa imani ya rasa komai duk da mutum yake ciki idan yana da imani yana da komai wannan ya sa ya zama shi mawdu'i yake da matukar muhimmanci kuma ya zama ya dace da lokacin shi malamai sun dubi kalmar imani ta ɓangarori guda biyu ɓangaren harshen larabci da kuma ma'ana ta shari'a domin kalmar imani kalma ce wadda asalinta balarabiya balarabiyar kalma ce illa iyaka bahaushe ya aro ya hausantar da ita kuma yake amfani da ita kamar yadda take a harshen larabci ta yadda duk mai jin hausa in an ce imani ya san abin da ake nufi akan ce wane ai mai imani akan kuma ce wane ba shi imani kenan ana yawan amfani da kalmar a harshen hausa duk da cewa asalinta ba ya ce to a harshen larabci kalmar al'imanu ma'anarta shi ne a tasdik gaskatawa ba da gaskiya kamar yadda wannan ma'ana ta zo cikin alkur'ani a suratu yusuf aya ta goma sha bakwai Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu labarin yan uwan annabi yusuf da suka dawo wajen babansu bayan sun yi wa annabi yusuf abin da suka yi mashi suka dawo gida suka ce wa babansu ga abin da ya faru amma ba sabanin abin da ya kasance na hakika to da suke ba da labarin sai suke ce wa baban nasu wa ma an tafi mu'minin lana mun san kai ba za ka gaskata mu ba duk da cewa mun zo da shaida ga riga wanda ke dauke da jini amma duk da haka kun san ba za ka yadda ba ba za ka gaskata ba to kalmar wa ma anta bi mu'minin lana sai ta fa'idantar da cewa kalmar al'iman na nufin at-tasdiqu ne domin kamar yadda malaman tafsiri suka fassara wannan wuri a suratu yusuf sun ce wa ma anta bi musaddiqin lana kai ba za ka gaskata mu ba bisa wannan yasa aka ce kalmar al'iman na nufin al-tasbiku wato gaskatawa ko ba da gaskiya ko yarda a shar'ance kalmar al'iman na nufin kulli kulli kudurcewa sakankar cewar da zuciya za ta yi da furtawar da harshe zai yi da ayyukan da gabuwa za su yi don tabbatar da Allah shi kaɗai ne guda ɗaya ba shi da abokin tarayya a cikin ayyukan shi da bauta masa da za a yi da sunayen shi mafi kyawu da siffofinsa mafi ɗaukaka. Idan bawa ya gaskata ya yi imani ya yarda ya amince ya dawo ya miƙa wuya a cikin zuciyarsa da harshensa da gaɓuɓɓansa cewa ba wanda ya kamata a bautawa shi Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ya gaskata cewa hakika wannan imani ya fahimce shi ne ya gano shi ne ta hanyar koyarwar da manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi domin shi ya zo da wannan sako ne idan mutum ya kudurce haka a zuciyarsa ya gaskata haka a zuciyarsa zuciyarsa ta yarda ta nasu ya zama haɓɓar na zuciyarsa akan haka yake cewa lalle Allah shi kaɗai ne ba shi da abokin tarayya a cikin ayyukan shi a cikin bauta da za a yi mashi a cikin sunayen shi mafi kyawu da sifofinsa mafi ɗaukaka to wannan sai a ce ya samu imani shi yasa malamai suka ce wa haqiqatul iman annahu murakkabun min qawlin wa amal qawlul qalbi واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح kowal jawarihi suka ce imani abu ne da ya haɗu ya tattaru ya kunshi ƙaunun wa amalun magana da aiki dole sai an yi magana dole kuma sai an yi aiki kafin imani ya samu Ƙaunin kalbi wani lisani maganar zuciya ya zama zuciya ta kudurce ta yadda ta sakankance ta jawo ta ne ƙauya. shi ne ƙaunin kalbi wani lisani da kuma maganar harshe harshe ya ambata ya furta ya faɗa wa amalul qalbi da kuma aikin zuciya zuciya ta jawo ta bada da gaskiya ta amintu ta miƙa wuya wani lisani da aikin da harshe zai ya zama yana faɗa yana kuma yarda wani jawari da gabuba ya zama to gabuba ma sun gardata sun yarda su miƙa wuya. Idan an wannan to an samu abin da ake kira imani idan an rasa wannan to an rasa abin da ake kira imani imani yana da ɓangarori guda shida kamar yadda Allah baraka wa ta'ala ya ambata a wurare mabambanta cikin alkur'ani mai girma misali a cikin bakara آية ta ɗari biyu da tamanin da biyar Allah آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Allah ta'ala ya ce amanar rasul bima unzila ilayhi min rabbih manzan wato Muhammad dan Abdullahi kenan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi sa aka zo da alif da nan aka ce an rasul don an san wa ake amanar rasul shi manzan ya yi imani bima unzila ilayhi min rabbih da abin da aka saukar mashi daga ubangijin shi alkur'ani kenan wal mu'minuna haka nan ma mu'minai sun yi imani da abin da aka saukar wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa dukkan kowannen su da manzon da mu'minan gaba daya amana billahi yayi imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikun shi wa kutubihi da littafan shi wa rusulihi da manzannin shi la nufarriqu baina ahadin min rusuli kowannen su ya amince ya sakankance ya yarda kuma yana faɗi cewa ba ma bambanci tsakanin manzanni ba ma bambance ɗaya daga cikin manzannin ya zama to mun yadda da wannan ba mai yadda da wancan ba ba mu yi haka sabanin yahudawa misali waɗanda sun yadda da manzannin Allah gaba ɗaya amma sun tsaya a kan annabi Musa daga annabi Musa ba su yadda da kowa ba shi yasa ma lokacin da Allah ya aiko annabi Isa sai suka karyata shi ba kawai suka karyata ba suka faɗi maganganu na fatanci a kan shi suna ɗaukar shi ta wanda ba shara'antacce ba ma suka ce mahaifiyarsa su na yi wannan bai ishe su ba suka yi yunkuri suka ɗauki mataki suka yi dage wacce za su gama sun raba shi da duniya ba ɗaya da haka suka yi kulla bakirci na ganin sun kashe annabi isa alaihi salatu wa salam. amma allah bai ba su yi su ba wa ma kasaluhu wa ma salabuhu ولكن شبه لهم haka nan nasara kiristoci sun yarda da dukkan annabawa da manzanni baki daya amma sun tsaya akan annabi ba. ba su yarda da annabi muhammadu ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka cewa shi annabi isa ya fi ba da bushara cewa akwai annabi zai zo bayan shi sunan wannan annabin Ahmad wanda ma'anarsa ɗaya da Muhammad amma duk da haka ba su yadda ba ballantana su karɓe shi su gargata su ne kauya to amma shi ne imani na gaskiya wanda a nan muna nufin musulmi kenan shi ya yi imani da dukkan manzanni bai bambance tsakanin manzannin gaba ɗayansu shi ne ma'anar la nufarriqu a ahadin min rusuli wa qalu ina wa ata'na kuma suka ce mun ji mun bi gufranaka gafararka muke nema rabbana ya ubangijinmu wa ilayka al-masir kuma makoma gare ka take a cikin wannan aya an ambaci imani da abin da aka saukar wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alqur'ani kenan domin a nuna matsayin alqur'ani a cikin sauran littattafai domin ai a gaba an ambaci littattafai duka qur'ani kuma ɗaya daga cikin su amma sai aka ware shi da ambato don a nuna muhimmancinsa da kuma irin kima da matsayin shi a cikin sauran littattafai to an mutu imani da Allah kullun amana billahi aka ambaci imani da mala'iku wa mala'ikati aka ambaci imani da littafai wa kutubi aka ambaci imani da manzanni wa rusuli kun ga an samu guda hudu ke al-imanu billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusuli to da wata ayar kuma الله تبارك وتعالى يجي السورة النساء آية 33 يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi imani da Allah da manzan shi da littafin da aka saukar wa manzan nashi littafin da ya saukar wa manzan nashi da littafin da aka saukar kafin shi kafin wannan lokacin amma ku sani ومن يكفر بالله والنبي يكفر جوا الله وملائكته ده ملائكته وكتبه ده لتفنشي ورسله ده من ظنيشي واليوم الآخر درانا لا لاهرا فقد ضلالا بعيدا حقيقة يا فتى فتى ميسر a wannan aya an nuna mana hadarin kafircewa da kangarewa imani da Allah a shi ana bukatar imani da Allah ke tunda an nuna hadarin kangarewa da mala'iku da littafai da manzanni sannan aka kara da kuma ranar lafiya kun ga wannan ayar sai zama ta kara rukuni daya daga cikin imani a ayar farko an ambata mana guda hudu imani da Allah da mala'ikunsa da littafansa da manzanninsa to a wannan ayar an ambata waɗannan kuɗi sai kuma aka tara da ranar lahira haka na hadisi ya zo cikin sahihu muslim hadisin mala'ika jibril alaihi salam da ya zo a siffar mutum wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah na tare da wasu daga cikin sahabban shi daga cikin wa san kafan malaika ne yazo a cikin mutum ya zo ya zauna gaban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa manzan Allah kan su tambayoyi tambayar da ya masa ta biyu ya ce masa fa akhbirni an imani ga ya mana menene imani ba ni labari game da imani sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce mata an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa sharrihi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam sai wa mai tambaya wato wannan mala'ika ne da ya zo a tuffan mutum manzo Allah sallallahu alaihi ya ce masa ai imani shine kai imani da Allah imani ya kunshi kai imani da Allah ka gaskata ka dawo ka miƙa wuya ka sakankance ka yarda da Allah wa mala'ikati da mala'ikun shi wa kutubi da littafan shi wa rusuli da manzannin shi wal yawmil akhir da ranar lahira wa tu'mina bil qadari kuma ga imani da qaddara khairi wa sharri khair fa da sharri Da daga nan ne aka fahimci cewa ashe imani na da kudai guda shida imani da Allah imani da mala'iku imani da littabai imani da manzanni imani da ranar lahira da kuma imani da kasar alkhairi ko shan shi ne abin da ake kira imani kuma shi ne rukunan imani kuma shi ne abin da imani ya kusa imani da Allah na da ɓangarori guda uku imani da Allah a cikin biyarsa, wato cikin ayyukan Allah a yadda a miƙa wuya a ce Allah ba yi da abokin tarayya a cikin ayyukan shi Allah shi ne yake halitta shi ke kashewa shi ke rayawa shi ke azurtawa shi ke saukar da ruwan sama shi ke ba da aminci da kwanciyar hankali Allah ta'ala shi ke ba da lafiya shi ke kaddara cuta gaba duk wanda Allah bai ma ba to ba wanda ya sai mashi duk wanda Allah ya ba ba wanda ya sai hana wannan duka ayyuka ne na Allah kuma kasancewar Allah shi ne ya halitta to shi kowa sanin abin da halittar suke bukata wanda ya sa dokokin da Allah ya sauka sai su zama sun dace da tsari na tsarin adam da bukatar shi kuma zama dole a miƙa wuya a jawo, a jaddada a ainihin karɓi dukkan shari'a dukkan hukunce-hukuncen da Allah ya saukar tana cewa kowa sanin abin da ba wa ke bukata. imani da Allah a bangaren rububiyarsa kenan sai imani da Allah a bangaren uluhiyya ko ilahiyya shine imani da Allah dangane da bauta gare shi bawa dole ne ya miƙa wuya ya gaskata ya yarda cewa Allah shi kada yake ba shi abokin tarayya a cikin dukkan bautar da ne sallah azumi zakka hajji neman gafara neman biyan bukata yin addu'a duk abubuwa ne da ba a yin su da kowa sai Allah yanka ba a yin yanka saboda wani sai Allah sadaka ba a ba da sadaka saboda wani sai Allah zikiri salati ayyukan zunci da ayyukan harshe da ayyukan gaɓuɓɓa Allah shi kadai ake wa ba a hada shi da kowa ba wa ya da wannan ya amintu da wannan ya jawo zuwa ga wannan ya gaskata ne miƙa wuya wannan shi ne imani da Allah a ɓangaren uluhiyya ko ilayyar shi sai imani da Allah a ɓangaren sunaye shi mafi kyau da sufofin shi mafi kyau ɗaukaka domin Allah yana da sunaye mafi kyau irin sunayen da babu irin su kwata-kwata kuma yana da sufofi mafi ɗaukaka irin sufofin da ba ka samun irin su gaba ɗaya ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها Allah yana da sunaye ba zai kyawu don haka kuroke shi ba a haɗa Allah da wani a cikin sunayen shi shi za shi Allah bai yarda a kira shi suna wanda bai samu kanshi ba ba ya ba za kira ba dole ne dole sunan ko kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce ya zama shi ya faɗa haka ya koyar da wannan suna to da nan sai ka ambata ba a kirkirowa Allah tabaraka wa ta'ala suna wannan laifi imani da Allah ke sai imani da mala'iku mutum ya gaskata ya yarda ya miƙa wuya cewa Allah yana da waɗansu halitta shi waɗanda ba a siffanta su da mutane ko kuma aljanu sunansu mala'iku ba sa saba wa Allah cikin abin da ya umarce su aiki kawai suke yi da abin da Allah ya ce waɗanda mala'iku suna da yawan gaske babu wanda ya zai ya gamsu sai Allah kamar yadda Allah ta'ala ce wa ya alamu da rafika illa ku ba wanda ya san adadin rundunar ba ubangijinka to shi sai dai kawai imani ne mutum ya yadda cewa waɗannan mala'iku na da ciki. domin a kowace rana mala'iku dubu saba'in kan tafi baitul ma'amur su bautawa Allah in sun tafi ba za su dawo ba kowace rana to za a ce a duniyar nan ka fara neman mutane kai ko da mutane dubu ɗaya ne kullum mutane dubu ɗaya kullum mutane dubu ɗaya a cikin shekara kaga kana da mutane da yawa kuma ai kana da mutane da yawa to shi Allah tabaraka wa ta'ala ya halicci mala'iku ko mala'ikun nan na zuwa bauta masa a baitul ma'mur su dubu saba'in a kowace rana kuma duk wanda ya fi ya kake na gobe da uwa kun ga adadin suke na ba wanda ya san ya sa Allah ta'ala cewa ma ya alamu jilu da rafika illa hu ba wanda ya san adadin rundunar ubangijin kamar ai kun kenan sai dai shi duk da cewa waɗansu halittu ba za su iya shiga ciki ba da bayan amma dai mafi yawan malamai sun fassara jilu da rafika ɗin da almala'ikatu a cikin mala'iku akwai waɗanda ke da sanannen suna akwai kuma waɗanda ba su da sanannen suna mala'iku ne kawai kai ne ka yadda ka amince cewa akwai su daga cikin mala'iku da ke da sunaye sanu akwai mala'ika turin akwai mika'ilu akwai israfil waɗannan guda uku suna yin ya zo cikin hadisi guda ɗaya Allah ta'ala ce Allahumma rabba wani ka iya wa israfila ya ubangiji ya Allah ubangijin jibrilu da ilu da israfin kuma da ma qur'ani Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين ka ce masu wanda zai kasance maki abokin gabar Allah da manzo kuma ya yi gaba da giyayya da mala'ikan gurin da mika'il to ya sani na dai Allah fa abokin gaban kafirai Allah fa mai gaba da kafirai shahid shi ne an ambaci jibrilu an ambaci mika'il daga cikin mala'ikun da aka tabbatar da sunayensu akwai malik mai tsaron gidan wuta Allah ta'ala ba mu labari a cikin Qur'ani ko da Maliku wa qalu ya Maliku ud'u lana rabbaka yukhaffif anna yawman min al'adab banda wannan daga cikin sunayen mala'iku da suka tabbata akwai munkar da nakiyar munkar da na nakirun waɗanda za su zo kabari sai ba na tambayoyi bayan su akwai mala'ikan mutuwa wanda Allah ta'ala ya gaya mana sunan shi malakul mauti قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ba wai a zara'i mai sunan shi ba cewa wai suna wannan mala'ika Azra'ilu to bai tabbata ba bayan wannan babu wani suna kuma wanda ya tabbata na wani mala'ika duk da cewa akwai raƙebu da ajiyu da ake faɗi amma malamai sun ce ba wai sunayen waɗansu mala'iku ba ne siffofinsu ne da ayyukan ɗaya mai rubuta sakamako ɗaya kuma mai yin shaida a kan sakamakon da aka rubuta zagebon a cikin to waɗannan dole ne ya imani da su mala'ikun dukkan su waɗanda muka sani waɗanda ba mu sani ba to mai imani da su ba gida sai imani da littafan Allah littafan nan an saukar da su kuma an saukar da littafi don kowane manzo ba su manzon da ba ba shi littafi ba ba shi kuma su manzanni da ba su san adadin su ba su tuna ba su san adadin su ba ashe littafan ba ba su san da waɗanda aka saukar ba sai dai daga cikin waɗanda aka saukar mun san akwai alƙur'ani akwai injira akwai attaura akwai zakura sannan akwai sufi ibrahima da sufi musa waɗannan suna littafai waɗanda aka saukar da muka sani to amma wannan littafan gaba ɗayan su a jumlace waɗanda muka sani da waɗanda ba mu sani ba lallai ne mu imani mu gaskata mu kuma yi su sai zafi waɗanda bayi ne na Allah da Allah ya keɓe ya ware ya zaɓa ya ba su aikin isar da samun shi ko wani annabi ne zo jama'a ta kada yake isarwa da sako in ban da annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a kan cewa shi duniyar ce baki daya aka aiko shi ne isar to kun ga tun da dai waɗannan manzannin an aiko su ga mutanensu kuma sun isar da saƙo amma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko shi ne ga duniya baki da. to gaskata su wajibi yadda da su wajibi ba mu san adadin su ba domin adadin su ba wanda ya sani sai Allah Allah ta'ala ya ba manzon shi labarin annabawa da manzanni da ya aiko a ƙarshe sai ce masa minhum man kasasna alaika wa minhum man lam naqsus alayka daga ciki akwai wanda muka baka labarin su daga ciki akwai waɗanda ba baka labarin su wannan ke nuna cewa ba wanda ya san adadin su sai Allah tabaraka wa ta'ala amma da waɗanda muka san sunayen su da waɗanda ba mu san sunayen su ba wajibin mu shine imani da su gaskata su karɓar su da kuma yarda da su sai imani da kaddara ko kuma imani da ranar lahira wannan ma na daga cikin rukunan imani na daga cikin ɓangarorin da ya zama dole ne a yadda da su inda ana maganar imani a yadda da cewa akwai lahira lahirar nan suna ne na wani wuri da za a je bayan an bar duniya wanda duk Allah ya sa ya bar duniya ya mutu aka kai shi kabari to shi shi ke nan kuma sai dai jira ranar kiyama a tashi gaba daya a yi hisabi a ba kowa sakamakon shi wannan lahirar gaskiya ne tabbas akwai ta kuma wuri ne wanda yake mai firgiti mai cike da haɗari sai wanda Allah ya sauwaka ma Allah ya sa shi cikin wannan za su samu sauki a wannan rana da lahira ba wanda zai damu da wani miji da mata kowa ta kan sheki ta da uba ko uwa da da kowa ta kan sheki ƴan uwa kowa ta kan sheki dangi kowa ta kan sheki abokai kowa ta kan sheki kai ba a ka so ka ga wanda ka sani don gudun karye maka sunan ne da ce an ga ba ka taɓa nan ka ba don ka biya kowa ya gudun mana yau mai shirin mar'u min afi wa umi wa abi wa sahibatihi wa bani لكل yau mai bin sha'ani yini ne da yafirul marku min أخيه mutum zai kuje wa ɗan uwan shi wa yi wa bani yawma yakirru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi ya guje wa uwa ya guje wa uba wa sahibatihi wa akhi ya guje wa mata ya guje wa ɗan uwa baya so ya shi wa sahibatihi wa bani da matar shi da ‘ya'yan shi ba ya so su gan shi da kullum murin minhum yawma idin sha'anin kowanne kowane mutum yana da abin da ya dame shi a domin a wannan gine za a ga mutane na kangal-kangal kamar sun sha giya sun yi mai mace a wannan yini da za a yi tashin kiyama duniya za ta zo karshe a wannan yinin mace mai ciki ko da wata ne ne sai ta haifin shi kuma ta haifin shi ta shi ruga da gudu ko za ta ta haifin shi inna zalzalata sa'at shay'un azim yawma tarawna hadha kullum maadu kullu murdi'atin amma arba'at wa tabu'u kullu dhati hamlin hamla'a وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وراوا بسكارى ولكن عذاب الله شديد لن يجري كذا نرى الكيامة يا ما أبني كلمة أبني من كلمة أو نرى الكيامة يا ما جزاء أبني من كلمة دومي يني نيا جزاء كذا mai shayarwa ta jefar da abin da suke shayarwa ta ƙara da ba wanda ke da ciki ko ƙaramin ciki ne sai ta haife shi fit ya fito ta ƙara da ba kuma za a ga mutane suna cikin fadauniya suna rangadi da tangadi suna yin tafiya irin ta masu maye Allah ya ce wa mamu mai kara. amma ba maye suka yi irin na mai shan giya ba walakin da azabar Allah shadidun kawai azabar Allah ce mai tsanani a wannan mutum ya imani da ranar kiyama da abin da zai faru kafin kiyama da abin da zai faru a ranar kiyama da abin da zai faru bayan an yi kiyama wanda ya sai imani dole mutum ya ta daga cikin abubuwan da za su faru kafin kiyama akwai alamomi na sakin kiyama waɗanda san Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambace su wasu daga cikin su ma alqur'ani ya buɗe ambatan su waɗannan alamomi akwai manya akwai ƙanana akwai manya akwai ƙanana daga cikin alamomin akwai yawan zuna alama ce ta kiyama domin gidaje na rushewa ne tarbiyya na lalacewa ta tambaye da ɓalɓalce daga lokacin al'umma ta samu kanta cikin yaɗa labarin zina banda wannan an yi mai kyau jan ta kai gudu kuma an yayi wa jan ta kai daga suna saboda haka ta kai da kudinta ko ta lalata sana'a da kanta ko wanda ya ce an sa mata hannu magabta sun sa mata ko a yi magabta ita ce magabciyar kanta da kanta Allah ya kaddara ba za ta haihu ba kuma tana gani sai ta haihu saboda haka ba ta gidan boka wancan ba ta gidan malam wancan ba ta da gafaran Allah ba bayan kuma shi Allah ta'ala ya faɗa mata a Qur'ani tuni wa ya man yasha'u aqima Allah na barin wanda ya so a matsayin mara haihuwa mara haihuwa duk inda aka amma kafin ya tabbata cewa ba za ta yi haihuwa ba wannan bai nuna cewa kar a nemi magani ba don neman magani shar'antaccen abu za a tashi a nema rashin haihuwa cuta ce ta a nemi magani in an dace sai ta haihu in Allah ka zama ta haihu ba ba da mara ta haihu wasu kuma yadda da kaddara na sa bawa ya karɓi abin da ya zo mishi in ya samu daga Allah ne in ya rasa daga Allah ne in yana da lafiya daga Allah ne in yi rashin lafiya daga Allah ne amma dai shi zai tashi ne kawai ya ɗauki matakai na sabubba matakai na dafawa don kada ya zauna jambau ba tare da ya yi wani kokari ba sai ba akwai lafiya zai tafi asibiti amma ya yi Allah dai kaddara mai rashin lafiyar. amma zai je asibiti domin a nan wurin ya ɗauki mataki ne na samun sauƙi ko waraka daga cutar da ke damu shi ba wai dan bai jira kaddara ba waɗannan su ne abubuwa guda shida wanda alƙur'ani da hadisai suka bayyana a matsayin rukunai ko ɓangarori na imani. A wajen ahalus sunna wal jama'a ayyuka na bawa ɓangare ne na imani. Ayyukan bawa ɓangare ne na imani. domin Allah ta tabaraka wa ta'ala ya faɗi a cikin suratul hujurat aya ta goma sha biyar Inna innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus sadiqun Allah ta ala ya ce hakika na mu'minai su ne waɗanda suka yi imani da Allah da ranar manzon shi kuma ba sa kokonto ko shakku a kan haka kuma suka yi jihadi gwagwarmaya da dukiyoyinsu da rayukansu cikin da addinin Allah Allah ya ce waɗannan su ne masu gaskiya a imaninsu Allah ta'ala sai ya kwama ya haɗa yin imani da Allah da manzo tare da yin ayyuka domin an ce sai imani da Allah da manzo kuma suna gwagwarmaya suna amfani da dama da fili, suna amfani da yanayi da suka samu kansu domin su taimaka wa addinin Allah da ƙungiyoyinsu su taimaka wa addinin Allah da rayukansu. A cikin surat al aya ta biyu zuwa ta hudu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 kare Allah ta'ala ce mu'minai su ne waɗanda suka yi imani da Allah kuma idan an ambaci Allah idza zukira Allah in aka ambaci Allah wajilat qulubuhum sai zukatan su saraurawa su firgita sai makarkata wa idza tuliyat alaihim ayatuhum zadatuhum imana kuma idan karanta musu ayoyin Allah سيكانا مشي إيمان وعلى ربه يتوكل كما سنع دوكل وكما جيشش الذين يقيمون الصلاة سوري ولا تسكن سيدة صلى ومن ما رزقناهم ينفقون كما سكن شير وانك عبيد بك على الزاز المشي أولئك هم المؤمنون حقا الله يفضل سوري المؤمنين تسكي على حقيقة kullum da aka ambaci imani za ka ambaci aiki sannan ke suna sallah suna ba da zakka suna kuma yin kyauta don suna ɗauko da don suna ciyarwa daga abin da Allah ya ba su kuma za ka ji waɗannan su ne mummune na hakika su ne mummune na hakika kenan wani abu ba wannan ba bai ba mutum dama ne kuma cikakken mummune لهم درجات عند ربهم suna da darajoji a wajen ubangijinsu wa masu da wata gafara wa rizqun karim da kuma wani arziki mai girma mai karamci mai da mai gani da amma duk za a ba musu imani a ranar kuma wannan na nuna cewa ashe ayyukansu an dauke su bangare ne na imani domin in ba don haka ba ba za a ambaci ayyuka bayan kuma an ambaci imani ba haka nan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce amurkum bil imani billahi amurkum bil imani billahi وهل تدرون ما الإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة الله لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤكم من المكنن الخمسة زال الله صلى الله عليه وسلم آية إلى إن أبوكم إيمان بالله shin ko kun san menene imani da Allah ya kunsa imani da Allah ya kunshi shaidawa ba wanda ake bautawa bisa tantanta sai amma. da sai da sallah da ba da zakka da kuma biyan kumusi idan an yi yaƙi an samu ganima a raba gida biyar a ɗauki kashi ɗaya a ba manzan Allah sallallahu a wa sallam wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da su suka rawaito kuma shi ma yana fa'idantar da cewa ko shakka babu imani bangare ne na aiki bayan wannan hadisi ya zo cikin sahihul bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce al-imanu wa sab'un au bid'un wa sittuna imani ya kunshi ɓangarori guda saba'in da ɗan kai a wata ruwayar guda sittin da ɗan kai to tunda imani ya kunshi ɓangarori guda sittin da ɗan kai ai waɗannan bangarorin ba dukkan su ne suke da alaƙa da ƙudurcewar zuci ba mafi yawancin su ma sun yi magana ne akan ayyuka ayyukan da ba ya sanar mata idan an haɗa da aiki tunda an ce on wa on ko on wa sittun saba'in da ya kai ko sittin da ya kai kuma bangarorin nan kamar yadda al bai haƙi ya kawo a cikin shu'ab al-iman dinsa bangarori ne mabambanta mafi yawancin su ayyuka ba ma kuma ciwo yanzu imani dai tabbas aiki ɓangare ne imani maza Allah suna alaihi wasallam ce afdaluha Laila la ilaha illallah mafi cikin ɓangarori na imani shine fadin la ilaha illallah kun da wannan aiki ne na harshe ko وأدناها إماطة a عن الطريق ko mafi karanci mafi karancin bangare na imani shi ne kusan da abin da shi da mutane a kan hanya to a kusan da wani abin da shi da mutane a kan hanya ba aiki ba ne aiki ne amma an shigar da shi cikin imani A ashe kenan aiki bangare ne na imani hakanan alhassan al-basri rahimahullahu ta'ala an ruwaito kamar da ibn abin shayba ya kawo ya ce laysa al-imanu bitamanni wala bitahalli walakin shay'un waqqara fil qalbi wa saddaqahu al-amal yace imani ba guri bane ko mutum yana burin kaza ai yana burin zama imani ai yana burin zama kaza da ba shi ne imani ba imanin shine abin da aka kimshe shi ya tabbata a cikin zuciya ya zauna da kyau sannan kuma ayyuka sun gargama shi idan ka kudurce imani ka kudurce imani yadda ya kamata to ya kamata aiki ya da wannan kudurce wannan haka yi kan shi ba da mutum shi al-imamu shafi'i ya ce game da zuwa cikin littafin sharhun usuli usuli itikadi a sunna na Allah ka'i imamu Shafi ya ce wa kana al-ijma'u min as والتابعين من بعدهم ممن أدركنا أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزي واحد من الثلاثة عن الآخر الحسن البصري ya kasance ijma'i ne na sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su cewa imani ya kunshi magana da aiki da kudurcewa a zuciya ke wani bangaren ya kunshi ba in ka kudurce ba kai niyya ba ko ka kudurce kai aiki babu niyya duk aikin banza ne ba zai yi ba imani ba kai ba shi yasa ya ce la yujzu wahidun min al-akhari la yujzu wahidun min al-salama al-akhari ɗaya daga cikin ukun nan da aka ambata furuci kunyanci da ambatawa kuma a harshe to ɗaya zai ɗauke ma ɗaya in kana ɗaya ba ka da jin akwai matsala in kana da biyu ba ka da ɗaya akwai matsala dole sai kana so da kafin a ce maka yi imani imani cikakke wanda ya sa alƙafani ya ambata a cikin nuniyarsa littafin da nuniya nuniyar alƙafani yake cewa imanu na billahi baina salasatin amalun wa kaunin wa i'tiqadu jinani imanin mu da Allah ya kashi abubuwa uku ne amalun aiki wa i'tiqadun da cewa zuci wa wa i'tiqadun da cewa zuci jinani da kuma ayyukan gaban ba sai da daura guda uku ne sanan imani sannan ابن القيم الجوزية أتكين شيء تلاش نونية شما يدنونية وانت هكي تيمة أكاد في تشاكر شوائي واشهد عليهم أن إيمان الوراء قول وفعل ثم أخذ جلالي يجيك شيء داك تبت رمس شوى أن إيمان الوراء إيمان باي إيمان هل الله أبو إيمان المسلم ده الجن قول mutum ya furta wa fi'ilun ya aikata sun ba akalu jinani sa'annan kuma ya zama akalu jarani ya kudurce a zuciyarsa kina ko cewa, akwai furtawa sannan kuma akwai aiki imani yana karuwa kuma yana raguwa yana karuwa idan an ƙara ayyukan alkhairi imani na raguwa idan an saba wa Allah an yi ayyukan da suke ba su kyau akwai ayoyin alkur'ani kan wannan wanda ke nuna karuwar imani sun ke nuna cewa imani yana karuwa saboda karuwar ayyukan kai Allah ta baraka wa ta'ala ya ambata a suratul anfal aya ta biyu innamal mu'minuna alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا إذا كانت دائما آيوين الله شكرا ya كارا من imani. tunda aka ce imanin suna karuwa ya nuna akwai lokacin da imani zai iya raguwa kamar yadda zai iya karuwa ba shi yasa kuma imani in mutum bai san shi ba imani idan mutum bai kula da shi ba Eh, a iya wa ranka yi ɗaya bayan ɗaya kaɗan kaɗan yi ruwa da imanin wanda ba ɗaya shi saboda ya yi lokaci a surat ali imran aya 173 Allah ta'ala yake الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل mutanen da wasu suka ce musu innan ka kaddama uwarku mutanen da ba musulmi ba sun yi muku da sun muku tsayuwar jira suna jira ku je kasuwa su gama da amma sahabbai da aka gaya musu wannan sai suka ce a ai wannan babu wani abai ai hasbunan bawu Allah ya ishe mu wani iman wakil ko madalla da wanda ya zo wakilci bayan shi kun ga anan Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata mana a harshen su mutanen da aka saukar da ayan nan kansu su rika firgita muminai suna nuna mun cewa ba za ku kai labari ba suna nuna mun cewa idan kuka je kasuwa za ku samu matsala turban muminai sun imani da Allah ce ina harkun Allah wa ni'mal wakil mun yadda za mu tafi Allah ya ishe mu kuma madalla da Allah wanda yake wajen ka baya shi a shahidu a nan shi ne cewa suka yi In nan na karkar jama'u ba za fa zadahum imana duk zuciyar da za ta ƙara imani ya riga za ta yi amurka kuwa kenan imani wannan daga cikin da yake kafa hujja da su don tabbatar da cewa Allah bisa ikon sa ya halitta ɗan adam kuma ya sa imanin shi na iya raguwa ko kuma yin karu to ko wasu ayoyin waɗanda duk suka yi magana a kan wannan kama a a ɗari da ashirin da hudu zuwa a ɗari da ashirin da da biyar, suratul a aya ɗari da biyu, da a suratul ɗari da 4 هكذا من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتي لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يلعب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها fiha bi absarihim hatta hina yanta yanta habaha wa huwa mu'min wa hina yanta habaha wa huwa mu'min manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai zina yana cikin imani cikakke sai imanin shi ya ragu sai ya sauko sannan zai iya zina in ba ka ba imani zai hana shi zina haka nan ɓarawo ba zai sata ba yana da cikakken imani sai imanin shi ya ragu sanin zai iya sata haka nan mashayin giya ba zai sha giya ba yana da cikakken imani sai imanin shi ya ragu sannan iya shan giya Kuma bayyana idan da za a ɗauki mutum a irin wannan hali abu ya lalace nan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙirƙire da cewa wala yana bunu batan zata sharafin yarfa'u an-nasu a fi absar da absarihim yanta yantahuha ko huwa mu'min haka nan ne fiske mai kwace ko fashi da makami ko ya sa ƙarfi ya kwace ko ya sane ko makamancin wannan ba zai yi haka ba ina cikin imani sai imani shara sai imani ya rufu ne zai iya haka in imani na nan da kake wani saba wa Allah ta wa ta'ala Sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama duk sun amince cewa imani yana karuwa kamar yadda imani yake raguwa yana karuwa in an kyautata an yi wa Allah biyayya an mashi da'a an yi bauta imani na raguwa idan an munana an sabawa Allah an kirin Allah an kuma yi yadda ake so wannan kafafu radiyallahu anhu ya ce wa jama'arsa halummu nazdadu imanin ce ku zo mu dona mu kara wa kanmu imani a wannan bazin cewa yi halummu zada imanan a wannan wurin halummu nazadu halummu imanan a wani wurin halummu zadu ko ta'alau zadu imanan wata ruwaya ta zo da ta'alau wata ruwaya ta zo da halummu ku zo mu zauna mu karawa mu imani ta hanyar na addini ta hanyar yin magana a kan Qur'ani ta hanyar karanta alkur'ani ta hanyar yin wa'azi da juna ta hanyar fahimtar mai Allah yake so mai Allah baya so za ka da imanin mai karu a shahidu a nan shine a wajen Umar dan Khattab radiyallahu anhu imani yana karuwa kamar yadda imani zai iya rabuwa Abdullahi da Mas'ud radiyallahu anhu ya da ya kance ibn Subina nan sadu imanan ku zo mu zauna mu tsara imani kuma yakan yi addu'a ya ce Allahumma zidni imanan wa yaqinan wa fiqha ya Allah ka tsara mani imani da yaqini da fahimtar addini duk da waɗannan dalilai ne na shari'a da ke tabbatar da cewa imani abu ne da yake karuwa kuma yake rabuwa yahaya ibn sa'id al-qattan shi ma cewa yi ma adraktu ahadan min ashabina illa ala sunnatina fil iman wa yaquluna al-iman yazid wa yanqus shi yahaya ibn sa'id al-qattan yace ba yanzu wani mutum ba daga cikin abokanmu ba wanda na taso da wayo na kai ba ce imanin shi ko kuma fahimtar shi game da imani irin nawa ne irin ta fahimtar shi irin tamu ce ya yi fahimtar mu take da shi aka ya haya Ibn sa'id al-kafan ce suna da fahimtar cewa al-imanu yazidu wa ya yanqus imani yana karuwa kuma yana raguwa haka nan al-imam al-bukhari جماعتي لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمثال فما رأيت أحدا يختلف في أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص الإمام البخاري يقول ban haɗu da wani ba ban ga مالا ميبا ko kuma na haɗu da malamai fiye da dubu ɗaya in ji bukari na haɗu da malamai fiye da dubu ɗaya amma babu ɗaya daga cikinsu da ya saba a kan cewa imani magana ce da aiki kuma yana ƙaruwa yana nutuwa ibn battar al-maliki shi ma kusan abin da ya faɗi kenan abu umar ibn al-barri shi ma abu da zai ke dukkan su malaman malikiya ne haka nan shekul islam ibn taymiya shi ma ya faɗi maganar da take nuna cewa lallai imani yana taruwa kuma imani na raguwa ce wa ajma'a salaf anna al-imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus yace duk malamai magabata gaba ɗaya. sun yi a kan cewa imani yana karuwa kuma yana rabuwa imani na da falala kuma yana da fa'idodi masu yawan gaske waɗanda ke da imani suna samun kulawar Allah tabaraka wa ta'ala ala inna awliya Allah na khawfun alaihi wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yadda kuwa? Allah ta'ala ce masoyan Allah waliyan Allah babu tsoro a gare su ba bakin ciki a ranar kiyama kamar an yi tambaya aka ce suwa ne da waliyan sai Allah da kai ce masa allazina amanu ne waɗanda suka yi imani wa kanu yadda kun kuma suka fice sa yi tsoron Allah a cikin idan mutum ya imani to zai samu kulawar Allah ba wa ta'ala haka nan Allah ta'ala ya ambata a suratul bakara waccan ayar aya ce a suratul yunus aya ta 62 zuwa 63 to a suratul bakara aya ta 257 Allah ta'ala ya ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min al-dhulumati ila an-nur Allah shine wali majibincin lamurran wala suka yi imani yana fitta su daga duhun kafirci zuwa ga haske na imani kun ga nan ma ce idan mutum na da imani to imani dai na daga abubuwan da ke ba bawan Allah walinta ta Allah sai zama su ba ya samu ta wato cikinta ya samu cikinta ya zama to Allah ya jibe shi lamarinsa ya ba shi kariya ya ba shi kulawa da sauransu masu imani suke dacewa da babban rabo na samun yardar Allah ta baraka wa ta'ala a cikin surutun tauba a ta saba'in da ɗaya da a saba'in da biyu Allah ta'ala ya bayyana mana haka bayan wannan imani yana hanawa bawa shiga wuta ya tarwata sai dai suna da imani ko da kwatan kwatan kwayan zarra ne to ba zai zama mu abu ba ko da ya shiga wutar zai fito zai fito da izinin Allah ya shiga aljanna imani in mutum na da shi yana samun kariya ta Allah ta'ala kuma Allah na ba shi tsaro a cikin abubuwa masu haɗari Allah ya ba shi mafita in ya tsinci kansa cikin abubuwa masu haɗari domin Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa a suratul hajj ayat 38 inna allaha yudafi'u 'anil ladina amanu Allah shi ke ba da kariya ga wannan tsibirar. Sannan wannan tsayarwa da za a yi wa bawa da zai ji imani tabbatar ta abu ne ba, domin ya zo cikin alƙur'ani da girma. A surat Yunus a tsari da uku, kun wani nadi rusula na والذين آمنوا كذلك ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Allah ta'ala ce sa'an nan za mu tseratar da manzanninmu daga dukkan halaka kuma kamar haka ne zamanto wajibi a kan mu ba da wato mu tseratar da bawa مسألة بالإيمان بما الله تعالى ثم ننجي الذين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا sannan za mu tseratar da manzanninmu da wata suka yi imani mu tseratar da su mu tseratar da su mu kauda su mu kare su mu fitar da su daga dukkan halaka ko wata fitina wa kana haqqan alaina nunjil mu'minin kuma haƙƙi ne akan mu wajibi ne a kansu da muka ɗorawa kansu na mu da masu imani haka yi zo cikin suratu yunusa aya ɗari da abu na biyar imani na dawo wa bawa rayuwa mai daɗi a duniya da lahira Sani Allah ta'ala ya ambata Qur'ani a suratul Nahl aya ta 94 a 97 man amila salihan من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون الله تعالى يجي والذي يعيك تعيك نبري namiji ne ko mace alhali yana cike da imani to za mu ba shi rayuwa rayuwa wanda take mai daɗi a nan duniya a kuma ya zama to a sakamako mafi kyawu na wurin su kasance sun aikata su a nan sai na shidda masu imani idan mutum na da imani kuma imanu nan cikakke ne imanu nan tabbatacce ne a to ai shi ke nan bai da matsala domin da aikin su za a karɓa saboda yana da imani imani kuma na kawo ikhlasi to in yayi sai Allah ya karɓa masa kamar yadda Allah tabaraka wata ala ya ce فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعي والذي يعيك تعيكي نظري العليل آه، لا إيماني ها تقول شيء كذا بدا أتوزر كأيك الزبا أيك الناس وليس توزر كذا ذا أكربا أكو باشي هكذا مكو كتعاوى هكذا يوجد شروط الأنبياء آسعين آه، تبو ثم دون هنا أقول لك فاعلوا من na imani سيوا yawa waɗanda ya kamata a ce mun san su amma ba zan so mu tsawaita a wannan janibin ba kasancewar akwai waɗansu abubuwan ba da ya kamata an bada a cikin wa'azi a takaice ban da waɗannan guda shida na ambata imani in mutum yana da imani cikakken imani yana da imani sayi, sahihi ingantacce to Allah na shirya da shi zuwa ga hanya madaidaiciya mutum na samun babban daraja maɗaukakiya a wajen Allah a dalilin imani mutum na samun bushara daga Allah da kuma aminci cikakke saboda yana da imani kamar yadda Allah ta'ala ya ambata a cikin alkur'ani waɗanda ke da imani cikakke duk aikin da za su yi wa Allah suna samun ladarifi rufi ninkin balinki na abin da suke sannan wanda duk ake tunanin ya samu rabo a lahira dole sai kama yana da imani don mai imani shi kaɗai ne ke samun babbar rabo na lahira sannan kuma masu imani su ne suke amfana da wa'azi yana yi da wa'azi su suke ji kuma suke amfana da shi na dama Allah ta haka wa zakir ma inda zikira kan fa'ul mu'minina wanda ba su imani ko an yi wa'azi bai an su da ƙasa ba sa bi ba su ma kuma damu ba mai imani shi ne yake gode wa Allah a cikin ribonsa a kuma hali kuma kowane hali ya samu shi, a halin wadata ko halin kunci a halin farin ciki ko halin bakin ciki shi ne mai imani ya san watan wata rana zai fita daga cikin wannan kunci zai fita daga cikin wannan kaifin saboda haka sai imani na nashi sai gode wa Allah ala kulli hali sai gode wa Allah ala kulli hali sai mai imani wanda mai imani ba zai ta ba sai gidan boka wani abu ya faru a ba mashi a buga mai gani wasu tafi da je ta binciko da ya faru imani yakan sa mai shi wanda yake da imani ya ba da himma ya ba da himma kwarai a kan abin da ya shafi kaucewa da tunkuɗe dukkan shakku da kokonto da waɗanda suke mugaye marasa imani za su samu shi mai imani wannan kokonto ba zai samu ba shi ne imani wannan shakku ba zai juya shi ba ba zai tasiri a kansa ba domin da Allah ke na yanuna a suratul hujurat aya ta goma sha biyar Allah ta'ala ce ina bal mu'minun ladina amanu billahi wa rasuli thumma lam yarkabu mu'minai na gaskiya suna wanda suka yi imani da Allah da manzon shi kuma ba sa wani kokonto ko shakku a kan imaninsu imani na kwarai sahihin imani yana hana bawa aukawa cikin abubuwa masu halakarwa masu Allah sa kuma ya bace abubuwa guda bakwai masu halakarwa to wanda duk yake da imani sahihi imani zai hana shi fadawa cikin waɗannan abubuwa guda bakwai ba zai kashe wani ba ba zai shirka da Allah ba ba zai sata ba ba zai zina ba ba zai zama to mai ɗabi'a ta abin da zai cutar da ɗabi'a hali ko kuma mutunci ba ba zai ba ba zai yi ballatuna ya kare da cin dukiyar maraya ko yi tsiri ko ya kashe wani ba bisa ka'ida ba waɗannan manya-manyan zulubai ne haɗari ne kwarai abubuwa ne da ke ka bawa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to mai imani cikakke baya ɗauka shugabanci a wata ta na masu imani imani wanda yake da shi zai ga cewa Allah yana taimakon shi da Allah ta'ala ya ce wa kana haqqan alaina nasrul mu'minina hakki ne akan su taimakon mu'minai to wanda yake da imani na zai samu taimakon Allah tabaraka wa ta'ala zai samu taimakon Allah zai samu izza ɗaukaka da buwaya in dai bai raina kanshi ko ya wulakanta kanshi ba zai samu ɗaukaka da biyayya bayan wannan mai imani ba za a samu abokan ba sun mame shi ba su rika juya shi ba su yi mashi kuli kubura ba ba za su ba saboda yana da imani kuma Allah tabaraka kawai ta'ala ya ce bai sa wa kafirai iko a kan mummuni ba Allah ya sa banda wannan yana daga cikin amfani da fa'idodi da falalar imani cewa mai imani yana samun ƙarin imani ga da imani ga kuma ya kare imani ya kare imani sannan mai imani yana samun aminci cikakke da zaman lafiya a zuciyarsa da kwanciyar hankali da wawala mai imani duk aikin da ya mai lalacewa Allah yana mai sakamako kyakkyawa mai imani yana samun tsira a duniya da lahira saboda imanin da yake da shi wanda da yake da imani Allah yana tare da shi wa anna Allah ma'al mu'minina kuma lalle Allah yana tare da masu imani imani yana gyara mutane ya ɗora su akan daidai ya ba su siffofi masu kyau siffofin da ya kamata a ce mai imani duk wanda yake da aure na imani yana da imani to ya kamata a same shi wannan sufofin a cikin sura anfal aya ta 1 da zuwa ta uku, Allah ta'ala ya ambaci wasu daga cikin sufofin mu'minai sai mu saurara mu ji muna da wannan sufofin in muna da su mu gode wa Allah ko ko ba mu da su in ba mu da su akwai matsala domin imanin mu kenan yana rawa akwai alamar tambaya a cikin imanin Allah ta'ala ya ce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 kuma ku biyayya ga Allah da manzo in ku kasance mummunai lalle mummunai su ne waɗanda idan an bata Allah suka san su kan yi rawa kan yi magargata saboda tsoron Allah in an garanta musu ayoyin Allah sai waɗannan ayoyin sai su ƙara musu imani akan imaninsu kuma su dogara da ubangijinsu su ne waɗanda suke tsaye sallah suke ciyarwa daga dukiyar sa wani ma zata na kuna suke ciyarwa daga dukiyar a nan za mu ga Allah ta'ala ya ambaci abubuwa guda shida game da mu'minai to sai ita zai kai waɗannan abubuwa shidan kina da su ko ba da su idan kina da su yaya suna rawa ne ko ku suna nan zanzan na ɗaya da'a ga Allah da da'a ga manzon shi shin kina wa Allah da'a kina wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ko kuwa abin da kika cikin ji kawai an ce abu ba kyau amma ba za ki yi ba an ce abu wajibi ne amma ba za ki ba wanda ya wannan bai wa Allah da'a ba wanda ya wannan bai wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a ba to sai mutum ke kawo ne yaya da'ar mu ga Allah yaya da'ar mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyu tsoron Allah tsoron Allah shin muna jin tsoron Allah domin sifa ce ta mummunai mummunai masu jin tsoron Allah tsoron Allah kuwa ya kunshi yin abin da Allah yake a yi da barin abin da Allah yake a bari an za abu kaza ba kyau an sha ambatawa mun sha ji a wa'azi a masallaci a makaranta muna gida guji a wurin aiki ko kasuwa ko makamancin wannan duk muna ji amma ko ba za mu daina to an za mu da tsawa a nan ba domin ta tsawa ta kunshi abin da Allah ya ce da barin abin da Allah ta'ala ya hana abu na uku ƙarin imani da zaran an saurari karatu alkurani sai zama imani ya ƙaru imani ya haɓaka imani ya bunƙasa a dalilin an cika ta alƙur'ani idan aka wai za in aka waye gari ana karanta alƙur'ani ba mu damu ba ko ma muna wasanmu ko muna hiranmu ko muna sharholiyarmu to sai nuna cewa sheke nan mu karatun alƙur'ani bai kara mana imani idan ku karatun alƙur'ani bai kara mutum imani ba ai akwai matsala abu na hudu tawakkali ga Allah dogaro ga Allah akan duk abin da ya faru daga Allah kai dai za ka yi ya kokarin ka a matsayin ka na dan adam da aka je kai kokari amma bai zai zama ko mafitan wannan abin da kai kokari a kai shi wannan kuma na Allah in Allah bai so ba za ka samu ba kai da wannan wannan sifa ce ta mu'mini sai biyar sai da sallah akan lokaci da sauran farlai da nabin fili na ayyukan alkhairi na fili da na koyi shi ma wannan alama ce daga cikin alamomin mun ne sai abu na shida ciyar da dukiya ciyarwa na wajibi kamar zakka mutum yana da abin da ba zakka ya bada da kuma kafara in kafara ta kama mutum ya yi ta da kuma ciyarwa na waɗanda wajibi ne a ciyar da su kai ne kake da wajibin ciyar da su kamar yaya kamar mata a haƙƙin maza ke da matansu ko matansu da 'ya'yansu sun wajibin su ne su ba su wannan dole iyayensu sun fashe ta mummune kuma na daga siffar mummunai ba da sadaka yana daga cikin siffar mummune ba da sadaka musamman ma da waɗanda ke da bukata a cikin suratul tauba aya ta saba'in da ɗaya. الله تبارك وتعالى يأتي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم الله تعالى يقول مملي ماذا مملي ماذا sashin su masu jibantar sashi ne mataimaka ne ga sashi suna umarni da kyakkyawa da hali da mummuna suna tsaye da sallah suna ba da zakka suna yin ɗa'a ga Allah da manzo waɗannan su ne Allah zai ji kansu Allah ya ji kansu lalle Allah magwayi ne mai hikima a cikin wannan aya an samu ayyuka da dama kamar guda shida waɗanda ke nuna siffar mumini kuma zai tambaye ka shahar wa'annan na farko ya zama yana jibintar al'amuran mummunai kada zama shi kada yake abinsa ba ruwan shi da sauran jama'a shi kawai ya ishi kansa a wannan ba su ce na mummunai ba mummunai a tsaya suke yi su abubuwa tare su taimaki juna su tallafa wa juna su karfafi juna domin tafiyar da kyau na biyu umarni da kyakkyawa da hani da mummuna shin muna yi muna umarni da kyakkyawa ko muna hani da mummuna ko ko mu babu ruwan mu sai dai mu ji abin da aka rufe mu tashi kawai wannan ba su faɗi ta mummune hani daga mummuna abu shin muna hannuwa ko ko ko da mun ji sai mu kunnun uwan sheku kamar yadda ba kan ce ba za mu ji magana mu ɗauka mu aiki da ita ba in ya to muna ɗauka an ce a bari muka bari to wannan siffa ce ta mummune amma an ce a bari muka ki bari muka aikata to mun yi siffar da suke ba ta mummune ba sai na hudu sai da sallah sallan farilla da sallah ta nafila muna yin sallan farilla yadda aka ce ko muna yin ganin daman kan lokaci ko ko lokacin da ga dama muna yin sallah ta nafila ko ko babu ruwan wannan dai sifa shi ta mummunai yin sallolin farilla da nafila ba da zakka ba da zakka ga waɗanda suka cancanci zakka na daga cikin sufofin mummunai haka nan yi wa Allah da'a da manzanci da lazimtar da'a da Allah da manzan dashi a kowane hali shi ma sifa ce ta rubu Tuba da wannan a cikin suratul tauba ɗin dai aya ɗari da goma sha ɗaya zuwa aya ɗari da goma sha biyu Allah ta'ala ya ambata mana wasu kofi daga cikin su kofin mulai da suka haɗa da yin yaƙi don ɗaukaka addinin Allah da ba da himma da ƙoƙari da juhudu maya, gwargwadon iko dangane addinin Allah ya ɗaukaka. da tuba daga dukkan zulmai idan mutum ya tuba daga dukkan zulmai shi wannan sifa ce ta mu'minai kada mutum yana zunubi ya ce ba zai daina ba shi ba zai daina ba sai Allah ya kira da shi subhanallah sai da manzo alama ta kafewa da tocewar basira Allah ya kare godiya a kowane hali da bawa ya samu kai shi hali na yalwa da hali na kunci halin samu da halin rashi halin farin ciki da halin bakin ciki ba wa ya godewa Allah akan nemominsa manzala sun kuma yakan ce alhamdulillah ala kulli hali ko da wani hali da ake ciki kuwa ya kamata a yi wannan addu'a sifa ta mummunai neman ilimi sifa ce ta mummunai umarni gawa, da hali da mummuna sifa ta ta mummunai duk waɗannan siffofi ne daga cikin siffofin mummunai waɗanda alƙur'ani ya zo su bayan wannan a suratul mu'minuna aya ta ɗaya zuwa ta goma sha ɗaya Allah ya sake ambaton siffofin mummunai daga cikin cikinsu akwai yin sallah cikin natsuwa da kankan da kai ba gaggawa ba sauri ba rige-rige wajen gama sallah a natsu a kankan da kai ga Allah a yi cikin natsuwa wannan sifa ce ta mummunai kau da kai daga dukkan abin da yake na haram mutum ya kauce wa abubuwa na haram sifa ce daga cikin sufofin mummunai tsara al'aura ba ta da an yi zina ba da nisantar duk abin da zai iya kaiwa ga yin zinan shi ma wannan sifa ce daga cikin sufofin mummunai haka nan kiyaye amana banda cin amana in an ba mutum amana wannan ma sifa ce daga cikin sufofin munai cika alkawari sifa ce daga cikin sufofin munai kiyaye lokacin sallah da yin sallah bisa rukunai da sharuɗa da wajibai da abubuwan da suke a sallah yi kiyaye wannan yana yadda ya kamata to shi ma wannan sai a ce masa ya kiyaye sifa daga cikin sufofin munai kuma kina a ce lallai mummunai suna da sufofin su kuma kamata ya yi mu kula mu kiyaye ya zama to abin da duk za yi mun gino a kan waɗannan siffofi domin su za su gaskata imanin mu su ne za su tabbatar mana da alkhairai da fa'idodi da dukkan abin da imani ya kunsa na falala saboda idan babu wannan falalar to ana bari ya lalace mana akwai abubuwan da bawa zai yi domin imanin shi ya ƙaru wanda yana da muhimmanci kwarai mu kiyaye mu kiyaye waɗannan domin mu aikata su saboda imanin bai rika karuwa tun da mun tabbatar da cewa imani yana karuwa kuma yana raguwa abu na farko da za mu yi don ƙara imani shine ƙoƙarin sanin Allah baraka wa ta'ala a san Allah a san sunayen Allah mafi kyawu a san siffofin Allah mafi ɗaukaka sanin sunayen Allah da ma'anonin sunayen Allah da sanin siffofin Allah da abin da siffofin sun kunsa ko shakka babu na tsara ba wa imani da Allah. Na biyu, neman ilimin shari'a da karanta tarihin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da tarihin magabata da fahimtar kyawun musulunci. Waɗannan abubuwa suna taimakawa bawa wajen kyautatawa da ma ƙara imani. sai abu na uku tunani game da halittar Allah halittar da Allah yi yin tunani da ta'ammuli game da ayoyin Allah da halittun Allah tabaraka wa ta'ala wannan ma na ƙara bawa imani kamar yadda Amir ibn Abdul Aikin ya kasance yana cewa karatun alkur'ani da ƙoƙarin fahimtar ma'anonin ayoyin da ake karantawa na taimaka wa bawa ya ƙara imanin shi domin karatun Qur'ani ya kamata ya kara bawa imani idan bawa imani shi bai karu ba a lokacin da yake karanta Qur'ani ba a wani lokaci ne imanin zai karu in an karanta Qur'ani imani bai karu ba to yaushe ne za a karanta Qur'ani kuma imani ya karu saboda haka wannan ma yana da cikin abin da bawa ya kamata a ce da yayi bawa ya zamanto ya kiyaye sai yadda zai zama shi ma ya amfana da abubuwan amfanin da ke tattare da alkur'ani na wa'azi da faɗakarwa sai abu na gaba yawaita zikirin Allah na da cikin abubuwan da ke kara bawa imani tabbas Allah ta'ala ya nuna haka a suratul ra'd aya ta 28 alladheena amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innu qulub sai abu na gaba da ke ƙara bawa imani gabatar da son Allah da son Manzan Allah akan son kowa ya zama su Allah ne aka fito Manzan Allah aka fito su za a fifita su za a gabatar cikin komai to wannan ma yana ƙara bawa imani halartar wuraren da ake ambaton Allah kamar nan wurin yanzu da ake yin wa'azi wurin tafsiri da sauran wuraren karatu na islamiyya ne da sauransu inda ake ambaton Allah zuwa wannan wurin yana ƙara wa bawa imani lazantar mutanen kirki ya zama zo da mutanen kirki za a yi mu'amala da su ne za a yi hulɗa ba mutanen banza ba mutanen da idan an kalle su za a ga alamar tarbiyya in an kalle su za a ga alamar imani in an kalle su za a ga natsuwa tare da su in an kalli za ga alamar masu gaskiya ne masu rikon amana ne masu ne ya kamata ne to yi waɗannan mutane zama da su yana da amfani da su ya kamata a zauna ba wasu su ba waɗanda suke in ka zauna da su sai dai su ja maka fitina a duniya don za su sa kai ne kan hanyar da su dace ba waɗannan ba abokan zama ba zama da su sai dai lalata wa mutum imani ba zai haɓaka mishi ba yana daga abin da ke ƙara wa bawa imani nisantar saɓon Allah wanda da yake son imanin shekaru to ya tafi saban Allah domin saban Allah yana da shukunci saban Allah yana da fitina tare da shi wanda da yake yin zunubi zuciya tana yin baki ne ana sa mai bakin danke a zuciya in ya ci gaba da aikata zunubi har sai zuciyar nan gaba ɗaya wannan bakin ya mamaye ta ya shafe ta shi kenan babu kuma sai faɗa cikin abin da Allah ta'ala ce kalla bar rana ala qulubihim ma kanu yakshurun Allah ya kare yana daga abubuwan da ke ƙara bawa imani aikata wajibai abinda Allah ya wajabta aikata da kuma yin ayyuka na nafila na tsadawu'i waɗannan abubuwa suka suna ƙara bawa imani nan yana daga abin da ke ƙara wa bawa imani addu'a mu ce ta roƙon Allah ya Allah ka kara min imani domin kuwa ya zo hadisi sahihi tabarani ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce innal imana la yakhluqu fi jawfi ahadikum kama yakhluqu sau manzo Allah sallallahu ce imani zai tsofe ya tsufa a zuciyar ɗayan kama yadda yadda tufafi ke tsufa idan tufafi ya tsufa ba za ka iya sawa ba da ka sa a yayi da an sa ya farki ya za a yi wuce Sun sai dai a je a samu sabo to imani zai iya kai matakin da ya kare ya lala ya tsofe kakaf babu wani tasiri na imani a zuciyar ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke fas'alullah ta'ala an yujaddida al-iman fi qulubikum ku roki Allah ya jaddada imani a zuciyarku ko yaushe kenan ba yana bukatar yi addu'a game da Abdullahi an Abbas Abdullahi dan Mas'ud kai radiyallahu anhu ya kasance yana yi yakan ce Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqha ya Allah ka kara mana imani da yaqini da fahimtar wadannan yan uwa wasu ne daga cikin abubuwan da ke kara wa bawa imani inda an kiyaye su kuma ina fatan za mu kiyaye waɗannan abubuwan saboda mahimmanci. ina ganin ya kamata in dakata nan don Illa ce sai na kammala abin da na tsara zan kammala to za su fi lokaci kwarai don haka zan dakata nan illa iyaka saƙon babba shi ne imani ne ba a fatar baki kawai ke ba a fatar baki imani yake ba ba a harshe ne imani yake ba imani ba a cikin wata ramadan kadai yake ba ba magana ce ta mutum lokacin ramadan ya zama mummuni sai ramadan ya fita ya zama wani abu ba ba magana ce ta mace ta zaman su mai da'a ga Allah mai biyayya ga Allah mai sauraron wa'azi mai jin gaskiya mai karanta Qur'ani ko sauraron Qur'ani mai sanya hijabi cikin wata Ramadan wata Ramadan na fita ta canza ta zama wani abu daban ita daban matar da aka sani a wata Ramadan daban wanda ya wannan wanda duk take haka wallahi ta sani imanin ta akwai matsala don ba ɗabi'a a cikin imani ba duk wanda a watan ramadan kawai take zama ta kirki a wajen ramadan daban nake duk wanda a watan ramadan kadai take wa Allah biyayya in ramadan ya wuce ba ruwanta duk wanda a watan ramadan kadai take sutunta jikinta ta shiga na mutunci ta kare jikinta yadda shari'a take ta fita amma a watan ramadan za ta yi in watan ramadan ya fita ta sa abin da ta ga dama ta fita wannan ta sani imanin ta yana da matsala imanin ta akwai matsala akwai alamomin tambaya ba alamar tambaya ba alamomin tambayoyi a cikin imani duk wanda kake a cikin watan azumi ne kai za ka saurari alqur'ani a watan azumi ne kai za ka saurari wa'azi amma wajen azumi daga sauraron kiɗa waka abubuwa na banza abubuwa na wofi za ka sani imanin ta yana cikin matsala imanin ta ba na gaskiya ba imanin da akwai alamomin tambayoyi a cikin sa imanin nan ba wasa ba in karanta ta karanta komai duk abin da kake da shi a duniya a banza in dai baka da imani in ko kana da imani duk abin da ka rasa wallahi ka samu komai domin imanin nan shi zai kai ka ya kuma dawo da kai wani imani kuwa ba zai ma iya kai ka ba amma in ma ya kai ka to wani zai dawo da kai ba za ka mu ji tsoron Allah ya kuma ta mu ji tsoron Allah ya kuma ta mu ji tsoron Allah maza ku sani imani shi ne a fasin komai inda shi akwai mutu idan ba shi ba mutum inda shi akwai musulunci idan ba shi ba musulunci to abin da imani ke hukuntawa ga shi mun ambata imani na karuwa yana raguwa abin da imanin da ya kunsa mun ambata gwargwado imanin nan ya kushi abubuwa da yawan jiki. imanin nan yana da fa'idodi yana da falala amma kuma ya iya ma tsofewa idan mutum gaba ɗaya ya zama imanin shi da tafi to amma an ba mu hanyoyi daban-daban da za mu bi wajen kyautata imani jaddada imani da kuma ƙara imanin ma za ina roƙon Allah ta'ala ya azurta mu da imani tabbatacce imani ingantacce Allah tabaraka wa ta'ala ya ba mu dacewa da falala da amfanin imani Allah ya ba mu ikon bin matakan inganta imanin da kyautata imanin da haɓaka imanin da kuma ƙara shi kamar da muke roƙon Allah ya tsare mu daga kishiyar imani shirka kenan da kishiyar abin da imani ya kunsa muna kunce kenan muna roƙon Allah ya tsare mu daga waɗannan dan abubuwa ne masu halakarwa a duniya da lahira ina roƙon Allah ta'ala ya amshi ibada da muke a wannan wata Allah ya karɓi ibada idan ba kuma ta ba a bara da na zo na kare karatu na yi maku bayanin cewa duk inda kake zuwa nan ne kaɗai na ga mata ba sa zuwa da wuri to bana ma na ga haka ta cewa a baran nan an ce mani ai saboda ruwa ne saboda ruwa saboda ina baro can zariya na tafi nan a wancan lokaci kuma an ɗauke ruwan na kuma taso na zo kuma na zo na kowa sai in aka ce mani ai saboda ruwa ne na ce to Allah ya sanya mu ruwa a albarka to wani kuma ban san saboda me bane ko saboda hadari ne ko kome ne domin ni na zo nan karfe goma saura na ma tsaya a wani wutan hanya na fi minti ashirin sannan na ƙara sunan na kuma ko da na zo nan karfe goma da minti ɗaya amma na yi zaman mintuna da yawan gaske sai daga baya sai ga fata fitowa kamar dururuwa. Ashe dama wai kuna nan ba ku mutu ba wai dama kuna nan amma ba za ku fito da wuri ba to ku ba baɗi in an mai ce da zan ba domin ne a tsari na ba na ya daɗi bar wani abu wani wuri in kuma zo inda ya kamata in zo wani abu ba kuma ba saboda haka ba rama kun ce in yi hakuri na ce na yi to bana ba zan yi ba suna roƙon Allah ta'ala dai ya shiryar da mu baki ɗaya ai da ba kuma ta ayan san wai da ana cewa wa'azin nan zai taimaka tun da manzo Allah suna ta kun biya a wuta to wai ana zuwa ai ta wa'azi dan gurbu kuma a wutan amma kuma dai gashi nan dai da dai kuma shi nan wannan ɗabi'ar ai bai kamata ba ƙarfe kuma a ce ba a fito ba sai wajen sha ɗaya za a wuri ya zo ya shiga kuma amma goma ba kowa sai mutanen da ba su yawan shirin da ba su yawan su ba ai wannan bai dace ba malalai da ake jin labarin nan sai kuma a ce ko malalai ta zama to wani abu daban ba ita malalan ba mutanen malamai ba ba mutanen malalan ba mata a malamai to ina fata za a canza ina fata za a canza Allah ta'ala ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته